Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio BOH, na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau ban su kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar alkur'ani wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har ma da son lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu bin kwana da ku wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya nan da yan goge kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Shugaban tawagar Iran a tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran ya bayyana cewa dole ne tattaunawar ta jira mika mulki ga sabuwar gwamnati shugaban afirka ta kudu rasir ramaphosa ya bayyana cewa rikicin da ke faruwa a kasar na da nufin durkusar da tattalin arzikin kasar ƙungiyar tarayyar afirka ta yi kira da aiwatar da matakan haɗe sassan afirka domin bunƙasa farfadowar nahiyar to yanzu ga labaran kamar da za a ji su shugaban tawagar iran a tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ya bayyana cewa dole ne tattaunawar ta jira mika mulki ga sabuwar gwamnati ta ibrahim ra'isi da za a rantsar nan gaba a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter abbas arakci ya ce muna cikin wani lokaci na mika mulki na demokradiyya don haka dole ne tattaunawar ta biyanna ta jira mika mulki ga sabuwar gwamnati a don haka abbas rakcin ya buƙaci kasashen amurka da kuma burtaniya da su daina haɗa musayar fursunoni da aka shirya yi da kuma batun tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ta iran ya ce za a iya sallamar fursunoni goma daga dukkan kowane bangare idan dai har amurka da burtaniya suka cika alkawuran su game da yarjejeniyar iran za ta karbi wani taron samar da zaman lafiya da tsaro mai daurewa a kasar afghanistan taron wanda ake sa ran budewa a gobe litinin zai samu halartar bangarori daban-daban na afghanistan da kuma wakilai da masu ruwa da tsaki na kasa da kasa kan rikicin kasar ta afghanistan taron dai na zuwa ne mako guda bayan wani makamancinsa da aka gudanar a tehran wanda ya samu halartar tawagogi guda hudu daga kasar ta afghanistan da suka hada da wakilai daga gwamnatin kabul da na majalisar dokokin kasar da kuma na kungiyar taliban da kuma wasu jami'ai da ke goyon bayan tsarin jamhuriya a wannan kasa da yaƙi ya daidaita iran dai kamar sauran ƙasashen duniya musamman waɗanda ke makwabtaka da ƙasar ta afghanistan na nuna damuwa akan halin da ƙasar ta tsunduma tun bayan da amurka da kuma ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara janye su daga ƙasar ta afghanistan kafin ranar 31 ga watan agusta mai zuwa ne amurka da ƙawayenta ke cewa za su kammala aikin janye su daga ƙasar ta afghanistan shugaban kasar afirka ta kudu sirri ramaphosa ya ce rikicin da ke wakana a kasar a lardunan goten da kuma kwazulu natal cikin makon da ya gabata na da nufin illata tattalin arziki da zaman lafiyan kasar sirri ramaphosa ya ce sai da aka shirya komai kafin a fara yana mai cewa waɗanda suka tada rikicin sun illata yanayin tattalin arziki da zamantakewa a kasar ya bayyana hakan ne yayin da ya kai ziyara a lardunan da lamarin ya shafa a cewarsa wani kwada-kwaryan rahoto ya bayyana irin asarar da aka haifar ga manyan shaguna da cibiyoyin sayayya 161 da wuraren adana kayayyaki 11 da masana'antu takwas da kuma wasu wurare a ranar juma'a shugaban ya ziyarci birnin durban inda rikicin ya fara barkewa yana mai bayyana lamarin a matsayin wanda bai taɓa afkuwa ba kasar. zanga-zangar da ta barke bayan ɗaure tsohon shugaban ƙasar jacob zuma a gidan yari ita ce ta rikide zuwa tarzoma wacce kuma ta haifar da fasa shaguna da kwasar ganima lamarin da ya janyo mutuwar mutane sama da 200 waɗanda daga cikinsu 180 sun kasance ne a yankin kwazulu natal kawai to labaran duniyar na muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran hukumomi a haifi sun ce za a yi jana'izar shugaban kasar da aka kashe a ranar 23 ga watan yulin nan za a yi jana'izar ce a birnin haitian kamar yadda gwamnatin kasar ta sanar matar margayin martin moyes wacce ta samu rauni yayin farmakin da aka kai masu kwanaki tara da suka gabata wacce ke jinya a wani asibitin miami za ta halarci jana'izar kamar yadda firaministan kasar na riko claude joseph ya sanar an da harbe musta moyes ne a makon da ya gabata a wani gidansa na kansa kuma 'yan sandan kasar sun ce gungun wasu sojojin haya ne da suka kunshi tsaffin sojojin colombia su ne suka kashe mista moyes din a halin da ake jigidayya shugaban 'yan sandan kasar colombia ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'ar haiti ne ya ba da umarnin kisan shugaban kasar jovenel moise ƙungiyar tarar afirka ta iyu e ta yi kira da aiwatar da matakan dunkulewar afirka da nahiyar za ta samu da tattalin arziki bayan bular cutar covid-19 wadda ta jefa nahiyar cikin yanayi na komodar tattalin arziki irin na farko cikin shekaru 25 wata sanarwa da eu ta fitar ta ce hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da nahiyar ke fuskanta tun daga ranar bakwai ga watan nan ne dai kungiyar au ke bakin ranar dunkulewar afirka mai taken rawar da dunkulewar afirka za ta taka a fannin ingiza farfadowar tattalin arzikin nahiyar daga cutar covid-19 cikin shekaru ashirin da suka gabata afirka ta samu matsakaicin cigaban tattalin arziki da ya kai kaso 4.6 bisa ɗari duk da mummunan tasiri da cutar ta covid-19 ta yi wa tattalin arzikin ta shugaban kasar uganda yoweri museveni ya yi kira da a tabbatar da haɗe ƙananan kasuwanni da sana'o'in nahiyar 55 ta yadda za su rika gudanar da hada-hadar kasuwanci karkashin yarjejeniyar nan ta ciniki marar shinge ta afirka ko kuma african continental free trade area to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to a gashe da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wato ci gaba da janye sojoji ko kuma kammala janye sojoji da amurka ta yi daga ƙasar afghanistan da kuma yadda ƙwararru da masana harkar diflomasiya suke kallon lamarin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun bayan fara ficewar sojin amurka da kasar afghanistan ne bangarori da dama na masana harkokin tsaro da siyasa da diplomasiya suke tofa albarkacin bakinsu abinda hakan yake nufi hakanan kuma su ma kasashe daban-daban daga cikin waɗannan ƙasashen da suka bayyana matsayarsu a kan janyewar sojojin amurka da ƙasar ta afghanistan da akwai ƙasar rasha ta bakin ministan harkokin wajen ta sergei lavrov ministan harkokin wajen ƙasar na rasha wanda ya ziyarci ƙasar uzbekistan a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana cewa da akwai buƙatar a buɗe kafar tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasa a wannan ƙasa wacce yaƙi ya ɗaiɗaita ministan harkokin wajen na ƙasar rasha ya kuma ƙara da cewa ƙasarsa za ta yi aiki da amurka domin ganin an buɗe tattaunawa a tsakanin ɓangarorin ƙasar ta afghanistan sergei lavrov ya yi magana ta wayar tarho da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani inda ya buƙaci ganin an gaggauta fara tattaunawa ta cikin gida domin samun mafita da za ta kai ga zaman lafiya mai ɗorewa an dai wani taro ne na ƙasa da ƙasa a birnin tashkent na ƙasar uzbekistan mai taken asiya ta tsakiya da ta kudu alaƙa da kuma ƙalubale. a bayan fagen taron ne dai aka yi wata ganawa ta musamman wacce ta shafi halin da ƙasa afghanistan take ciki ta fuskar tsaro da kuma siyasa sannan da batun sulhu a tsakanin 'yan ƙasar sarge lavrov wanda ya gabatar da taro na manema labaru ya bayyana cewa ƙasar tasa tana kuma son yin aiki da wasu ƙasashe akan kan ƙasar afghanistan da suka hada kasashen asiya ta tsakiya indiya da kuma iran har ila yau babban jami'in diflomasiyan na kasar rasha ya ce baya ga son zama da kwanciyar hankali da ƙasarsa take son ganin sun tabbata a kasar ta afghanistan baya ga son zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙasarsa take son gani sun tabbata a ƙasar ta afghanistan tana kuma son ganin al'ummar ƙasar sun sami yanayi mai kyau na rayuwa ministan na ƙasar rasha ya kuma ce ƙoƙarin ƙasarsa zai mayar da hankali ne akan ganin dukkanin ɓangarorin ƙasar ta afghanistan sun shiga cikin tattaunawa da za a buɗe daga ciki hadda ƙungiyar taliban Labrob ya ambato shugaban ƙasar ta amurka biden yana cewa sun aiwatar da aikinsu a afghanistan kuma ya yi ƙoƙarin bayyana wasu fuskoki masu kyau sai dai kowa da ya fahimci yadda ake ciki wannan kuwa wani lamari ne da ita kanta amurka ta yi furuci da shi dangane da kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ministan harkokin wajen na kasar rashiya ce kungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato ma ta ci ƙasa a afghanistan to wata tambaya a nan shine shi da gaske ne Amurka ta janye dukkanin sojojinta daga afghanistan a zahiri sojojin amurka sun fita daga cikin ƙasar ta afghanistan sun kuwa fita ne ba tare da sanar ko yin aiki tare da gwamnati ko sojojin afghanistan ba sun yi gaban kansu ne kaɗai lamarin da ya sa suka bar ƙasar cikin wani yanayi na rashin tsari da hakan ya tilasta wa hatta wasu sojojin gwamnatin afghanistan da sun kai dubu ɗaya gudu da shiga cikin ƙasashen makwabta amma amurkan tana nan a wasu sansanoni na ƙasashe da suke ƙawance da su ta yadda idan bukata ta taso za su iya komawa cikin afghanistan ɗin a cikin ƙanƙanin lokaci bukatar kwai ta ce ƙasar ta afghanistan ta sake rikicewa ta yadda al'ummar ƙasar za su sake bukatuwa da amurka da ta sake komawa a matsayin mai ceto abu ne mai yiwa ƙungiyar kamar taliban ta sake kwace iko da mafi yawancin gundumomin ƙasar sai dai hakan zai ja hankalin ƙasashe mafi tasiri a yankin abin da ya faru a shekarun baya da ƙungiyar ta kwace iko da mafi yawancin ƙasar an samu tashe-tashen hankula a cikin gida sannan kuma a lokaci guda ƙasashe makwabta sun ɗauki matakai domin daƙile barazanar tsaro da suka fuskanta daga afghanistan yaduwa yanzu bayan gushewar shekaru masu tsawo da fitowar takardun bayanan sirri ta tabbata cewa amurka ce ummul haba'isin baiwa kungiyar taliban karfi a baya bayan da suka cimma matsaya dangane da shimfiɗa bututun man fetur zai ratsa ta ƙasar afghanistan shiri ne wanda aka fi sani da tafi da zai ratsa kasashen turkmenistan afghanistan sannan kuma bi ta pakistan ya isa kasar india a halin yanzu gwamnatin ta amurka ba tare da bambanci da ta donald trump ba ko biden suna ci gaba da bibiyar shirin na shimfiɗa bututun iskar gas a ƙarƙashin yarjejeniya da taliban kamar yadda wani rahoto na tashar talabijin ɗin fox ya nakalto don haka wasu mazarta suna ganin cewa babu yadda za a yi amurka ta yi watsi da manufarta ta tattalin arziki da kuma ƙoƙarin sanya idanu a kan ƙasar sin da kuma rasha daga cikin afghanistan yau da gobe za ta tabbatar da abin da amurkan take nufi na janyewa ta zahiri da ta yi daga ƙasar ta afghanistan To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokaci. Amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you To yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran To yau ma dai Allah ya kawo mu a ƙarshen wani makon inda kuma muka saba baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar Association Melo Abban Juma'an da aka fi sani da Adamsi Tartar Injin Mena Chat. Ah, da farko dai ina amfani da wannan dama da aka bani wajen mika gaisuwa ta ga shugaban wannan gidan rediyo musamman shi dan barka ina maka fatan alheri mai gabatarwa kenan barka sai kuma ina gaida dan fulani jakusko ina gaida hadirin asuba wato musa kenan da fatan an juma lafiya ina gaida ainihin kadura digaga dan fulanin warji da fatan ya ana lafiya sai kuma babban yaya sabon gida sai kuma mai yayari arsenal da fatan duk suna lafiya mai gaida ko shugaban kungiyar association a abban jummai daga injamena chat wanda aka fi sani da adamsi tartar injamena chat Salamu alaikum Radio BOH Sharan mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gadau jihar Bauchi to game da dama da kuke ba mu zan isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Kadora Diga ga dan fulanin gwarji akwai Yusuf Cim Yobe Niger State akwai Ibrahim Iromo Dake, akwai Babangida Fajewa watakai, akwai Iliyasu M Iliyasu Gulawa, akwai Isa Jikan Mai Saji, akwai Ibrahim Dan Fulani Yayari Mai Arsenal, akwai Murtala da Basika ga dama, akwai Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, akwai Sunusi Madatai da Magaram, akwai Isufu Madatai da Magaram, akwai Letoro da ke Zandar, akwai Muhammadu direban Murba, akwai Muhammad Fulo Mashiyo, akwai Abdullahi suleiman ajeri akwai abakar salisu arikime akwai musa usman bularafa akwai yahaya baba Allah huna kae akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai tahir m tahir jambulo akwai muhammad dini tamsuwa Assalamu alaikum mure jamhuriyar musulunci Iran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammadu wanda ake sani da suna muji soja mai adai da tsahu a nan zandar likitar dutse. Ina so in yi amfani da waga dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar Suletoro mai sans akwai mustakaran gare na agwa akwai Kaforal Habibu wanda yake talabiri akwai Shata Lezi Kaforal wanda yake mai akwai Kaforal Ayuba Grade wanda yake safiyar zandar akwai Sharjan Dauda wanda yake safiyar ta nan zandar akwai shafu usaini wanda yake safiyar ta nan zandar ina gaida Isu Garba Salda akwai sani sedu solda akwai sha da kwari solda yana ina da usman malam shi ma solda ne yana ina da tahir m tahir jambulo akwai musa hadaran asuba kashe mai sabko da magaram akwai abur dan gado gado mai tebur akwai hamus alin gimbiya wanda yake kwana rahama akwai rabu mai aski wanda yake kwana rahama na gode biyo head hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adada ta sahu a nan zandar baki likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyo radio iran mai albarka kenan wato kuna saurar da mai sauran kuma da kullum ban zai mu da ke nan a garsa jamhuriyar Nijar muna godiya da wadda da ake ba mu magana yan uwa da amanna arziki da farko zan mu mika gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Isu Dala mai nama da ke nan a garsa kenan zuwa ga Bukar Roga Roga wato akwai alhamis Yaro shi ma ina gaida shi wato akwai la president Lalle ina gaida ta ita ma karamin su babba ita ma ina gaida ta ina gaida su Nushi Tana abokin shi mai nama fata Alheri kalura da gaga dan fulanin warje ina gaida shi Isu Marita ina gaida shi a zaran Allah ya kai mishi ina gaida abokina miji soja a zaran Allah ya kai mishi me ina gaida Ilyas mai shago da ke nan a garsa shi ma ina mashi fata alheri insha Allah mai sauran kuma da kullum ban zai mara kenan a su Nijar ina muku fatan alheri. Assalamu alaikum sassan Hausa na Radio London. Sako daga Alhaji Lauru Tati mai sago bayan gidan madara ina gaida wannan gidan radio mai albarka mu na ƙasar Nijar wanda suka samu zaraba Allah taimake su muna taya su murna wanda ba su samu ba su sa dangana gaba da yawa ku tasa lafiya ina gaida su su madattai da dukkan masu bibiya wannan su zai su zanna ku mu gaida kowa da kowa. Assalamu alaikum Radio Hausa VOH da ke birnin tahira kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar ku dama in mika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Wari Malam Bare Bire zuwa dan Nijar ne mazaunin kasar Libya idan na koma Agadez ina so in gaida Alkasim Suleiman Agadez da Banzema da Ilyasu Kulob ra'ayin Zici Agadez sai Bukari Roga Roga Agadez idan kuma na koma tarayyar najeriya yana so in gaida ilyas iliya mai kanti da shayi garkin daura kadora diga ga dan fulanin warji sai ibrahim ɗan fulanin yayari shi ma da ke jihar bauchi da kuma al'umma da ke garin tawa da al'umma tasawa da al'umma awashe mai gaishe su mamman bin yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boa hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau ina so ku bani dama radio biyu hausa in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan radio biyu hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran sannan ina gaida malami na malam yusuf umar da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam abdulhamidu garin kolaho ina gaida malam umar da ke zaune a birnin birnin niyami wanda aka yi sani da ɗan tankari ina gaida malam rabi ororo da ke bawa da gida ina gaida malam sha'ibu da ke zaune a garin fanna daga karshe nake cewa radio biyar hausa ko huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya hausa bin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku tare da ma'aikatan ku ga baki daya a cikin damamakin da kuke bamu ba zan yi wata wata ba sai in ga yadda yan uwa da amina arziki akwai dj anusto shugaba ne na kulab mu shakata na na afirka akwai shugaba raba mai aski abbal linse tare da abokai na 'yan fada likimo da dukkan wasu masu sauraron ku biyo hausa mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya salamu alaikum radio DOH mai magana Aminu Ofisa mai magana da da magaran a jamhuriyar Nijar. Domin gaisuwa da kai alkhairi zuwa garin radio DOH. Za mu shiga shirin ku ba mu dama mu gaishe da yan uwa da kan arziki kadori jiga ga dan fulanin warji hannani maina hanani da comrade babaye gambo da magaran majan foriyar niger sanusi garin madattai da magaran majan foriyar Nijar. mai magana aminu ofisa abin magarin dawa da magaran majan foriyar niger na gode radio Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Tehran mai magana Sanusi Madaddai daga damagaran jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe. Na farko ina gaida Isuhu Madaddai da magaram Abdulaziz Prezi da magaram ina gaida Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Akwai na agwa mai fati da magaram Leturo da magaram ina kasa sakon gaisuwa zuwa ga Mati dan kore Bilmagarin da magaram mazaunin ƙasar libiya. akwai kuma habu tela kangarawa da magaram shi ma ina gaida shi ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mushen husar bayan a equal csp benam a nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mamman biniya a washi akwai sanusi ibrahim fanna dan katsari karamar hukumar dogon dutse a jihar doso idan na sake dawowa nan da magaram akwai abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya da magaram zandar ina mika sakon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba kuma zaman taba da abokina ilyas yakubu digawa a jihar bauchi akwai ibrahim dan fulanin yaya da shi ma na jihar bauchi daga karshe ina gaida daukacin masoyan wannan tasha da boh To ina fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon nasu kuma da kai ne ma zan wa shirin na yau barki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Tun za a gyara zama domin a saurari shirin mana ƙarshe wato shirin nan na shiriyar Alƙur'ani. shiriyar alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله رب العالمين godiya ta الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya ba mu dukkan abubuwan da muka mallaka ya kuma ƙarfafa mu ya kuma buɗe mana dukkan taskoki na alheri da muke bukata a wannan rayuwa ta duniya ayoyin allah subhanahu wata'ala alkur'ani mai girma abu ne mai raya zukata saboda haka ne dukkan abubuwan da muke gabatarwa a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani tabbas shiriya ce wadda ke raya zukata tare da fatan duk masu sauraron wannan shiri suna amfana kuma suna samun raya wannan zukata tasu daga waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala da muke gabatarwa tare da sharhi a kansu. To, kamar yadda muka sani har yanzu muna nan a cikin tafsiri na wannan sura suratu sad kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala bari mu fara sauraron karatu da kuma tarjama na aya ta 34 zuwa 35 da muka ɗora wani jiki a kan gadonsa na mulki sannan ya koma a kan mulkin nasa ya ce, Ya Ubangiji na, ka gafarta min ka kuma ba ni mulki wanda ba wani mutum da zai sami irinsa bayana innaka antal wahhab hakika kai ne mai yawan kyauta to ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya da muka saurara kamar yadda a wancan shiri muka yi bayani ubangiji ya yi mana bayani ne dangane da al'amura da suka shafi ludufin allah ta'ala da yi wa annabi suleiman salam to waɗannan ayoyi waɗanda suke bayani bayani ne suke yi na waɗansu abubuwa na jarabawa da allah ta'ala yi akan wannan bawa nasa annabi suleiman ubangiji Wani wa ta'ala wannan jarabawa jarabawa ce mai wahala gaske da yi a kan wannan ainihin bawa nasa duk da cewa wannan abu da ya faru dangane da wannan jarabawa da Allah ya wa annabi Suleiman waɗannan ayoyi da muka karanta ubangiji subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi bai bayyana wannan jarabawa ɗin baro-baro a fili ya bayyana menene abin da ya yi wa suleiman na jarabawa ba to sai dai akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suke nuni dangane da irin jarabawan da Allah ta'ala ya yi wa annabi Suleiman. Ɗaya daga cikin bayanan da manakalta ruwaya suka yi shine cewa shi dai annabi Suleiman alaihi salam ya kasance yana fata yana mai burin ya samu 'ya'ya da yawa. Domin a cikin waɗannan 'ya'ya nasa masu yawa in Allah ya bashi yana so ya zaɓi ɗaya daga ciki wanda yake mai gwarzontaka gwarzo wanda ba shi da ainihin tsoro sai ya zaɓe shi sai ya zama mashi wanda zai gaje shi ya ci gaba da abubuwan da yake yi na tafi da wannan mulki nasa da kuma wannan hukuma tasa to amma wannan abu da annabi suleiman yake da burinsa sai ya kasance shi kansa ya gafala da cewa lalle wannan abu da yake nema ya kamata ne ya dogara ga ubangiji subhanahu wata'ala har ya bashi wannan ɗa da yake bukata ɗin to sai ya zama ya dogara da shi bukatuwar da yake da ita a zuciyarsa ya ɗan yi wani abu na mantawa da cewa ya koma komai ya nemi allah ta'ala ya bashi wannan ɗa da yake bukata sai ya zama na ya dogara da wasu abubuwa na bukatun da ke zuciyarsa kawai to irin wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala sai ya jaraba annabi suleiman jarabawa mai wahalan gaske duk matayen da annabi suleiman yake da su sai ubangiji subhanahu wata'ala cikin hikimarsa sai ya hana su haihuwa baki ɗayansu sai ya kasance ba wacce ta haihu sai can ne allah ta'ala ya sanya ɗaya daga cikin matayen annabi suleiman ta haifi wani ɗa shi ma ɗaɗin da aka haifar masa sai zama wani ɗa ne wanda yake marar lafiya to shi ne wannan allah ta'ala da yake yin ishara da cewa alƙaina ala kursiyihi jasadan wani jiki aka jefa akan wannan ainihin gado na mulkin suleiman din wato wani ishara na cewa sai allah ya ba shi ɗa amma ɗa ɗin wanda yake ba cikakkiyar lafiya ce da shi ba shine wannan ainihin ishara ɗin da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi dangane da wannan ainihin aya ɗin to ubangiji subhanahu wata'ala da yi wannan jarabawa ga annabi suleiman sai annabi suleiman ya fuskantu ya fahimci cewa to lalle na shiga gafala lalle wannan abu da ya same ni ba komai ba ne illa irin yadda na ɗauki zuciyata na fara ta kowace hanya ina neman ɗa wanda nake burin ya gaje ni na gafala akan cewa na nema daga wajen allah ta'ala na dogara gare shi to anan ne fa shi kansa ya tabbatar da cewa to shi ya sa ya shiga irin wannan jarabawa ta Allah ta'ala mai wahalan gaske to daga baya annabi suleiman salam sai ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya tuba ya koma wajen ubangiji subhanahu ta'ala to wasu ruwayoyin kuma sai suka nuna cewa a'a ba ainihin haka abin yake ba shi kansa annabi suleiman din ne Allah ya jarabce shi da rashin lafiya saboda haka sai ya zama in ya zauna a kan karagar mulkinsa sai a gan shi wani kamar jiki ne kurin ramamme ya shiga cikin wani hali wato ka iya cewa jiki ne babu ruhi saboda tsabar rashin lafiya ta jarabawa daga Allah ta'ala to duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da masu ruwaya suka rawaito dangane da wannan jarabawa da Allah ta'ala ya wa annabi Sulaiman to a ci gaba sai ya kasance ayar tana yin ishara da cewa shi annabi suleiman alaihi salam bayan ya nemi gafara wajen allah subhanahu ta'ala kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya yafe masa dukkan wasu abubuwa ya gafarta masa to sai ya roƙo ya roƙi ubangiji subhanahu ta'ala ya ba shi mulki wanda wannan mulkin ba zai ba wa kowa irinsa ba bai taɓa ba wa wani daga cikin bayansa irinsa ba har abada kuma nan gaba ma ba zai ba wa wani shigen wannan mulki din ba sannan wannan mulki din in Allah ya bashi sai Allah ta'ala sai shi annabi Suleiman ya roƙi Allah ta'ala akan cewa sannan ya bashi wata mu'ujiza wannan mu'ujiza din wadda babu kowa da aka taɓa bawa irin wannan mu'ujiza ɗin daga waɗansu masu mulki da suka gabata ko kuma nan gaba da za su zo a cikin duniya wannan shigen abin da Allah ta'ala ya ba wa sauran annaba mu'ujizozi daban-daban kowane annabi da irin mu'ujizar da Allah ta'ala ya bashi to shi annabi suleiman alaihi salam sai ya nemi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wata mu'ujiza wacce za ta nuna cewa lallai shi annabin Allah ne ta tabbatar da mu'ujiza ɗinsa kuma wannan mu'ujiza ɗin ta zama mu'ujiza ce wadda ba a taɓa ba wani annabi wanda ya gabace shi ba ba kuma za a ba wani annabi wanda zai zo nan gaba ba to shine abin da ainihin annabi suleiman ya roƙa daga ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya ci waccan jarabawa ya koma zuwa ga allah ya nemi afuwan allah subhanahu wa ta'ala to a takaice a wannan aya da muka saurara za mu ɗauki wasu darusa, daga cikin darusan da za su mu ɗauka daga ciki kuma su zama shari'a ce gare mu daga waɗannan ayoyi na alkur'ani akwai cewa lallai ashe jarabawa ta allah subhanahu wata'ala wata aba ce wacce take mai gina ruhin ɗan adam da kuma dawo da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dukkan mutane annabawa ne waliyai ne na Allah ta'ala ko kuma koma wane ne babu wanda ya shige Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi ya sa shi a cikin jarabawa kamar yadda Allah ya sanya Suleiman daga cikin annabawansa cikin wannan jarabawa wani abu na biyu da za mu ɗauka na darasi shine cewa waɗansu daga cikin annabawa duk da cewa ubangiji ya aiko su a matsayin annabawa su shirya da mutane to duk da haka sai kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su hukuma ya ba su mulki ya kuma sanya wasu daga cikin ababen halittarsa su ne musu biyayya suka kasance a karkashin su wannan bai ci karo da kasantuwar su annabawa ba ga su annabawa ga su kuma masu mulki kamar yadda ya faru ga annabi suleiman alaihi darasi na uku da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi shine cewa a cikin addu'a lallai mutum a duk addu'ar da yake ya kasance yana addu'a da babban masaki wato kar ka roƙi abu ƙanƙani bayan ka roƙi wani abu to ka roƙi abu masu yawa ka roƙi abu masu girma manya-manyan abubuwa masu muhimmanci domin wannan ne abin da annabi suleiman shi ma ya yi ya roƙi allah subhanahu wata'ala bayan ya yi masa afuwa akan wasu abubuwa sai ya roki allah ya ba shi wani abu na mu'ujiza wadda bai taɓa ba waɗansu daga cikin annabawansa ba ba kuma zai ba wasu ma a nan gaba ba kuma allah ya ba shi to wannan a takaice su ne waɗansu darussa da za mu iya ɗauka daga wannan aya da muka saurara to yanzu cikin yarda allah za mu saurari karatu

a natse eh, eh, eh, duk duk ya fuskanta والشياطين كل بناء da kuma shaidanu masu da kuma masu yin nutsu. wasu kuma an kukunce su cikin maruwa. Waɗannan ayoyi da muka saurara suna nuna mana irin cewa lallai abin da annabi Suleiman salam ya nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa Ubangiji ya bashi wata mu'ujiza wadda babu wani wanda yake da hukuma. ko ya taɓa zama mai riƙe da wata hukuma ko wani mulki a gabaninsa ko kuma a nan gaba da ya taɓa samun irin wannan to ubangiji subhanahu ta'ala ya amsa wa annabi suleiman wannan addu'a tasa domin ko ubangiji subhanahu ta'ala ya bashi mu'ujiza wadda wannan mu'ujiza ce ta Allah ta'ala da take nuna cewa lalle annabi suleiman annabi ne daga Allah ta'ala kuma wata mu'ujiza ce ta musamman wadda Allah ta'ala bai taɓa wa wani daga cikin annabawansa ba ɗaya daga cikin mu'ujizozin da Allah ta'ala ya ba wa annabi Suleiman shine cewa ya yassare masa iska iska sai ta zama wata aba ce da annabi suleiman yake yawo a ko'ina yake so a kan iska ɗin nan yana kan gadonsa a kwance zai umarci iska ta tashi da shi ya shiga duk inda yake so a duniya kamar yadda muke hawa jirgin saman nan mu dinga yawo mu bar misali daga afirka mu je asiya daga asiya mu je america daga nan mu je nan a sama a sararin sama a cikin jirgin sama to shi annabi suleiman a wancan lokaci yana kan gadansa a kashin gide zai umarci iska ta tashi da shi ta yawo da shi komai nusan guri sai ka ga ya tashi ya tafi cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan mu'ujiza ce da Allah ta'ala ya bashi wadda babu wani annabi da Allah ta'ala ya bashi hakan ma za ka gani akwai abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare masa wato abinda Allah ya sare masa shine abu na biyu Allah subhanahu ta'ala ya ba wa Suleiman wani abu na yassare masa aljanu suna yin dukkan wasu ayyuka na hidimomi da shi annabi suleiman ya umarce su a kan su aiwatar a nan allah ta'ala ya yi amfani da cewa shayatin ne wannan shayatin ne daga cikin jin su ne allah ta'ala ya yassarewa annabi suleiman alaihi salam waɗansu daga cikinsu suna yin aiki na gini suna gina duk abin da annabi suleiman ya ce su gina za su yi tashi suna gine-gine wasu su yi abubuwan da ya shafi wani abu na gina wato gadoji gada a nan gada a can ga su nan dai wasu su je su yi abubuwa da ya shafi wasu gurare na dam ne na tattara ruwa a nan duk ayyuka wasu a cikin kogi suke ayyuka din ga su nan dai ko ina annabi suleiman salam ya umarci aljanu za ka ga cewa sun tafi sun aiwatar da wannan umarni nasa to akwai kuma waɗansu daga cikin aljanu din su kuma suka kasance sun ƙi yin abin da annabi suleiman ɗin ya umarce su to wannan da suka ki duk abin da ya ce su yi sai su ce ba za a yi ba su tafiya su ma su ƙi yin abin da yake yi da yi umarce su da shi to annabi sulaiman alaihi salam sai yasa aka dinga kama waɗannan ana ɗaure su da sarƙa ana sa su a cikin kurkuku ana ainihin killace su a guri guda saboda sun ƙi bin umarnin ainihin shi annabi sulaiman sai suka zama su 'yan firzina ne annabi sulaiman ya sa an ɗaure su a firzin an sa su a cikin mari an ɗaure su da sarƙoƙi to a nan bisa tartibin abin da ya fito a cikin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana yanda yake yin wasu abubuwa na luɗufinsa ya yi wa annabi suleiman luɗufin shi ta hanyar ba shi waɗansu hanyoyi ta samar da wannan mu'ujiza gare shi kuma duk waɗannan abubuwa ya yassare masa da wasu runduna runduna na ɗabi'a kamar iska ɗinnan ga kuma mutane su ne masa hidima ga aljanu duk waɗanda suke ƙarƙashin mulkin annabi suleiman alaihi salam to a cikin waɗannan ayoyi za mu iya ɗaukan wasu darusa ɗaya daga cikin darussan da za mu ɗauka da za su zimi mana shirya shine cewa aljani yana da hankali kuma aljani yana ji yana gani yana da ainihin fahimtar dukkan al'amura wannan wani abu ne a fili da allah ta'ala ya mana ishara a cikin wannan ayoyi da muka je sannan saboda haka ne ma sai ya kasance a cikin ayyuka da za a iya aiwatarwa ko mu dan adam ayyuka da mutum zai iya aiwatarwa ashe zai iya neman wani abu na taimako daga aljanu su yi masa tunda suna da hankali suna jin abubuwa suna fahimtar komai to amma fa neman aljini ya maka wani abu ya zama abun nan ta hanyar halal ne kamar misali an yi wa wani sihiri ko an cutar da wani sai ka iya amfani da aljani domin su ainihin gano abin da ya shafi wannan su iya fahimtar gama abin da za a yi a saman masa magani na waraka ba wai ka yi amfani da aljanu domin ka cutar da wani ba wannan ba shine abin da annabi suleiman ya yi ba ba kuma shine abin da musulunci ya ce wani ya yi ba wannan kenan abu na biyu shine cewa wajen tafi da al'amura na mulki akwai waɗansu abubuwa da mutum zai iya gabatarwa masu muhimmanci kuma waɗannan zai iya yin su ne bisa darura wani abu ne ya fi muhimmanci ya gabatar kuma su wane ne za su yi waɗannan abubuwa ɗin sai ya zaɓi waɗanda suka kasance za su iya tafi da wannan ɓangare kamar yadda annabi suleiman ya sanya aljinu wasu suna yin gadoji wasu suna yin gine-gine wasu suna aiki a cikin ruwa ga sunan ko ina ya rarraba su abu na uku waɗanda za mu iya samu na darussa shine cewa ashe ɗaiɗaikun mutane da kuma gungun mutane a duk inda suke a cikin al'umma lallai su nan za su iya cutar da al'umma ɗin za kuma su iya kawo wasu abubuwa na matsaloli wajen tafiya da al'amura na wannan al'umma ɗin to idan ku haka ne to dole a hana waɗannan irin waɗannan mutanen ko waɗannan gungun mutanen ko ɗaiɗaikun mutanen da suke da irin wannan hali da za su iya cutar da al'umma to dole ne a shiga gabansu dole ne a tsaya a ga cewa ba su haka ɗin ba ko da ko ta hanyar killace su ne kamar yadda annabi suleiman ya ga waɗannan aljanu suna ƙin bin abin da yake na gaskiya da tsarin da yake tafiya da al'umma sai ya sa aka tattare su aka sa su a mari aka sa su a cikin kurkuku aka suka zama fursunoni to wannan yana daga cikin wani tsari da kowane lokaci mu ma a cikin tafi da al'amuran mu za iya yin wannan in aka samu waɗansu waɗanda suke faɗararru a cikin al'umma to a takaice waɗannan su ne darussan da zamu samu daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to don ne maka kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya to amma kafin mu kwana da ko baki daya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa ya bayyana cewa rikicin da ke faruwa a kasar na da nufin durkusar da tattalin arzikin kasar ƙungiyar tarayyar afirka ta yi kira da aiwatar da matakan haɗe sassan afirka domin bunƙasa farfadowar nahiyar to yanzu ga labaran kamar da za a ji su shugaban tawagar iran a tattaunawar neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ya bayyana cewa dole ne tattaunawar ta jira mika mulki ga sabuwar gwamnati ta ibrahim ra'isi da za a rantsar nan gaba a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter abbas arakci ya ce muna cikin wani lokaci na mika mulki na demokradiyya don haka dole ne tattaunawar ta biyanna ta jira mika mulki ga sabuwar gwamnati a don haka abbas arakcin ya buƙaci ƙasashen amurka da kuma burtaniya da su daina hada musayar fursunoni da aka shirya yi da kuma batun tattaunawar neman farfaɗo da nukiliyar ta iran ya ce za a iya sallamar fursunoni goma daga dukkan kowane bangare idan dai har amurka da burtaniya suka cika alkawuran su game da yarjejeniyar iran za ta karbi wani taron samar da zaman lafiya da tsaro mai daurewa a kasar afghanistan taron wanda ake sa ran budewa a gobe litinin zai samu halartar bangarori daban-daban na afghanistan da kuma wakilai da masu ruwa da tsaki na kasa da kasa kan rikicin ƙasar ta afghanistan taron dai na zuwa ne mako guda bayan wani makamancinsa da aka gudanar a tehran wanda ya samu halartar tawagogi guda hudu daga ƙasar ta afghanistan da suka hada da wakilai daga gwamnatin kabul da na majalisar dokokin ƙasar da kuma na ƙungiyar taliban da kuma na wasu jami'ai da ke goyon bayan tsarin jamhuriya a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita iran dai kamar sauran ƙasashen duniya musamman waɗanda ke makwabtaka da ƙasar ta afghanistan na nuna damuwa akan halin da ƙasar ta tsunduma tun bayan da amurka da kuma ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara janye dakaransu daga ƙasar ta afghanistan kafin ranar 31 ga watan agusta mai zuwa ne amurka da ƙawayenta ke cewa za su kammala aikin janye dakaransu daga ƙasar ta afghanistan shugaban kasar afirka ta kudu sirri ramaphosa ya ce rikicin da ke wakana a kasar a lardunan goten da kuma kwazulu natal cikin makon da ya gabata na da nufin illata tattalin arziki da zaman lafiyan kasar sirri ramaphosa ya ce sai da aka shirya komai kafin a fara yana mai cewa waɗanda suka tada rikicin sun illata yanayin tattalin arziki da zamantakewa a kasar ya bayyana hakan ne yayin da ya kai ziyara a lardunan da lamarin ya shafa a cewarsa wani kwarakwaryen rahoto ya bayyana irin asarar da aka haifar ga manyan shaguna da cibiyoyin sayayya 161 da wuraren adana kayayyaki 11 da masana'antu takwas da kuma wasu wurare a ranar juma'a shugaban ya ziyarci birnin durban inda rikicin ya fara barkewa yana mai bayyana lamarin a matsayin wanda bai taba afkuwa ba ƙasar kasar zanga-zangar da ta barke bayan ɗaure tsohon shugaban ƙasar jacob zuma a gidan yari ita ce ta rikide zuwa tarzoma wacce kuma ta haifar da fasa shaguna da kwasar ganima lamarin da ya janyo mutuwar mutane sama da 200 waɗanda daga cikinsu 180 sun kasance ne a yankin kwazulu natal kawai to da wannan ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon mu na rana amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.